يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تشكي إيكوانسا ليسري وسا a yau muna ranar ɗaya ga watan ramadan shekara ta 436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 18 ga watan 6 shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam kamar yadda muka saba duk shekara a irin wannan wata muna bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma domin fahimtar abin da suka kunsa domin yin aiki da su inda a karatunmu da ya gabata a shekarar da ta wuce muna cikin sura ta takwas ta bakwai kai ko cikin jerin surorin alkur'ani mai girma inda wato ani muke cikin suratul a'raf mun tsaya akan aya ta 87 za mu tashi ta 88 sai dai kafin nan malam zai dan karanto mana farkon tarihin annabi shu'aib da muka karanta a shekarar ta wuce sai mu dan yi reraya sannan sai mu ɗora da ayon da zamu shiga insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المؤمنين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين masha Allah tabarakallah waɗannan ayoyi da malam ya karanto tun muka bayanin su a taƙaice da kuma a fayyace a shekarar da ta gabata wanda a dunkula abin da suke nunarwa bayan annabin Allah annabi Shu'aib alaihi salam ya kirayi mutanensa zuwa ga ɗayanta Allah subhanahu wata'ala da bauta kuma ya umarce su da cika ma'auni da sikeli sannan kuma ya hana su yin barna a ban ƙasa ya tsawata musu game da abin da ya shafi tara hanya domin yin barazana da razani ga wanda ike neman gaskiya ike da nufin wato inda gaskiya take bi sannan kuma ya tunatar da su ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ta yawaita su bayan da suna 'yan kaɗan sannan bayan haka ya musu wa'azi da gargadi kan su yi duba zuwa ga ƙarshen maɓannatan da suka gabace su kafin su wanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su ya fata-fata da su to amma duk da waɗannan abubuwa da annabi shu'aib ya gabatar wa al'ummarsa an samu wato anin kasuwar jama'ar da yake tare da su an samu wato sun yi ba da gaskiya da shi sun karɓi abin da Allah ya aiko shi da shi sai dai ko a ce karanci da kuma kasance wasu masu karamin karfi an samu kuma wasu wato sun bijire waɗanda su ne jagorori da ake gani masu wato ainihin mulkin gari waɗannan da suka wato ainihin kafirce suka bijire annabi shu'ab yake cewa da waɗanda suka bi shi ku yi haƙuri a kan abin da kuka yi riko da shi na gaskiya ku koma zuwa ga Allah da ni da ku baki ɗaya mu jira Allah subhanahu wata'ala yi mana hukunci a tsakaninmu da su don tantance nasa da waɗanda ba nasa ba waɗanda suke binsa da wanda suka gare masa to bayan wannan wato anin abubuwa da suka gabata karatunmu sabo yau da za mu shiga shine sai Allah yake gaya mana abin da ya ci gaba da wakana tsakanin annabi shu'aib da kuma waɗanda suka bijire masa suka kafirce cikin al'ummarsa Allah subhanahu wata'ala ya ce قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا kunna karihin ma'anar wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi jagorori waɗanda suke masu girman kai cikin al'umar annabi shu'aib suka ce lanukhrijannaka ya shu'aib tabbas wallahi za mu fitar da kai kai shu'aib wallazina amanu ma'ak kai da waɗanda suka ba da gaskiya da kai min ƙaryatina daga wannan gari namu daga wannan wato anin alƙarya ko maraya tamu za mu fidda ku ku zamtam karba 'yan wannan gari ba aw la ta'udunna fi millatina ko kuma in ba haka ba ku dawo zuwa ga kan turbar addinin da muke kai ku baro addinin da kuke kai ku dawo kan namu mana ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu za a yi ɗaya daga ciki ko dai mu fidda ku zaman garin ya gagare ku ko kuma ku dawo kan abin da muke kai gaba ɗaya gari a tafi akan abu guda annabi shu'aib yake cewa ƙala awalau kunna karihi ko da kuwa muna kyama da ƙin waɗannan al'amura guda biyu da kuka nemi sai an yi ɗaya daga cikinsu idan ba mu da buƙatar fita daga wannan gari ko me ƙinmu da haka sai kun fitar da mu idan ba mu da niyya ba mu da wato sha'awar mu koma kan addinin da kuke kai sai kun tirsa samun mun koma ciki waɗannan duka guda biyu ba mai yiwuwa domin ba mu da sha'awa ko kuma ba ma san mu bar wannan gari da muka tashi a cikinsa muka buɗe ido kuma ba mu da sha'awar mu shiga addinin da kuke kai mu bar namu shine ce qala awalau kunna karihi ko da ku muna da kyama da kin abin da kuka nema wannan aya malamai na bayani ta bangaren abin da ya shafi ma'anar ta salo mai faɗi fiye da wannan bayanin da muka yi na fassara wacce take a takaice inda malamai suke cewa da Allah suke cewa da Allah subhanahu wata'ala yake cewa aulata udunna fi millatin bayan sun ce lallai za mu fitar da ku da kai da wanda suke funka daga wannan gari namu ko kuma ku dawo kan addinin da muke kai ku dawo kan tarbar da muke rayuwa a kai shine sai malamai suke cewa mutum ya kalli zahirin ayar tana nuna annabi shu'aib alaihi salam da kafin wannan lokaci da wannan magana ta zo gare shi daga waɗannan mutane kan gararru cikin mabiyansa ko kuma al'ummarsa kenan ya taɓa kasancewa a kan addinin da suke kai domin sun ce aulata udun na fi millati ko kuma ku dawo zuwa ga addini shine wasu malamai suke cewa to kalmar ada yaudu aw la ta'udunna to wasu lokuta tana zuwa da ma'anar da kai abu ka bashi kuma ka koma masa shine malamai suke cewa in aka kalli wannan zubin ada yaudu in an ce aw la ta'udunna fi millatina a bisa zahirin aya a fahimci kamar da annabi shu'aib tare yake da su yanzu suke cewa to in dai na so tafiya ta yiwu ta bai ɗaya sai dai in ya fasa addinin da yake kira na ɗayan ta Allah da bauta a barbarna a ban ƙasa a cika ma'auni da mudu da abin da ya kama da haka sai dai ya bar wannan ya dawo kan nada to shine malamai suke cewa amsa akan haka na farko ita kalma ada da laraba suke amfani da ita tana zuwa da ma'ana guda biyu akwai sandan an ce ada ana nufin mutum ya dawo wa abin da da yake kai akwai sanda kuma in an ce ada mutum ya tunkari wani abu sabo da da can bai taɓa yin sa ba ma'ana tana zuwa da waɗannan ma'anoni guda biyu sai dai galibin an faɗe ta ta fi shahara akan ana nufin wani abu da kake kai da kabari sannan ka koma masa to a wannan gaba malamai suke cewa abinda Allah yake nufi da suka ce aula ta'udunna fi millatina ko kuma kabar bar abinda kake kai ka zo zuwa ga namu addinin kabarna ba ana nufin ka dawo masa bayan da ka mashi ba an fahimci wannan bayanin saboda haka malamai suke cewa tunda kalmar tana da ma'anoni guda biyu a nan Allah ya yi amfani da ma'anarta ta barin abin da kake kai zuwa wani ba ma'anarta ta koma wa abin da ka bari da ba sannan malamai suka ce amsa ta biyu daga kore yiwuwar abincewar annabi shu'aib alaihi salam ya kasance a kan addinin arnanci kafin wato aiken da aka aiko shi da shi na sakon musulunci da kira zuwa ga Allah malamai suke cewa amsa ta biyu shine annabin Allah annabi shu'aib ya kasance tare da wata jama'a masu ɗimbin yawa na lokacinsa waɗanda suka ba da gaskiya da shi a kan kiran da yake zuwa ga ta Allah da bauta abu dokokin addininsa waɗannan jama'a da suka yarda da shi suka ba da gaskiya da shi da can suna kan addinin da suka tar da iyaye da kakanni da can suna kan tarayya da Allah suna kan tauye ma'auni da mutu suna kan barna a ban ƙasa to amma kiran annabi shu'aib yasa suka bar wannan abin da suke kai na addinin da ba shi ne Allah subhanahu wata'ala yake bukatar bayi su yi ba suka dawo zuwa ga kiran da annabi shu'aib ya musu sai zaman su su din nan da suke da ndazo a gefen a tare da shi don ana magana cewar ko dai a kore su daga gari ko su dawo kan addinin waɗanda suke su ne suke jin sun isa a gari kuma arna to an yi la'akari da yawan jama'a da suke tare da shi ba an yi la'akari da shi shi kaɗai ba za ka ce ko kuma ku dawo zuwa ga addininmu da kai da waɗanda suke tare da kai suka iman da kai aka rinjayar da ɓangaren mabiyansa a kan shi shi kaɗai amma ba ana nufin shi da ya kasance a kan wannan abin da suke kai na arnanci tare da shi da waɗanda suke tare da shi suke imani da shi ba a'a iya su waɗanda ya kira da ba akan imanin suke na gaskiya ba suna kan imani da barna da shirka suka baro shi suka dawo zuwa ga reshi da aka yi magana korarsa da kuma waɗanda suke bai da shi aka ce to ko dai mu kore ku daga wannan gari ko kuma dukan ku ku dawo zuwa ga addinin in an yi magana haka ana maganar waɗanda suke bin su su ne in sun koma wa addinin sun dawo abin da suka bari da amma shi ba haka ba da ma dai an fahimci bayanin shi ne malamai suke magana cewar wannan shi ne abin da yake amsa na kore yiwuwar tunanin cewar annabi shu'aib da ya taɓa yin abin da jama'a suke kai na saba wa allah da arnanci malamai suka ce wannan kwata-kwata da ɗaya bai taɓa faruwa da shi sai kuma abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu al'ada daga cikin al'adun kangararru azzalumai waɗanda suke masu shishigi a ban ƙasa shine cewar duk sanda aka rinjayi azzalumi mai jin shi wani ne ya isa a ban ƙasa yana ɓarna da hujjoji da dalilai to yakan sauya salon tunkarar wanda ya rinjaye shi ɗin da hujjoji da dalilai da ɗaukan matakin ƙarfi da nuna isa a wannan aya da muka karanto mutanen annabi shu'aibu da suka bijire masa suka kafirce masa sun yi amfani da irin wannan al'ada ta azzalimai mabannata a ban ƙasa sai suka fuskanci annabi shu'aibu da wanda suka bada gaskiya da shi da cewa za su yi aiki da ƙarfi su kore su daga cikin gari an gane ku saboda ba hujjar da za a rushe abin da suke kira suka zo da shi in kuma ba su yi haka ba ko kuma za a yi musu ƙarfa-ƙarfa sai sun dawo kan abin da ake kai na ɓarna gaba ɗaya duk a zama ɓarna to wannan aya tana sanar da mu tsari da al'ada ta waɗanda suke azzalamai bijirarru da suka kauce wa gaskiya haka suke duk inda suke so da haka ba ada kirki ba ce don yana da jin cewa shi wani ne ya isa yana da mukami ko girma a gari ko ana kaddara shi idan magana ta gaskiya ta zo daga wajen waninsa a rika cewar ai ma kai ba zaunan nan garin nan ba ko kuma ai sai ka bar garin nan wannan gurin ba gurin zaman ka bane tunda ka zo mana da abin da ba shi muke kai ba ba shi muka saba da shi ba to wannan ba ta'ada kwarai bace halayya ce ta miyagun bayi sannan bayan haka aya tana sanar da mu cewa babu makawa gaba wanda ya bada gaskiya da Allah subhanahu wata'ala yake bin turbar addinin Allah na gaskiya yake aiki da dokokin da ubangiji ya bukaci bayi su aiki da su to ba makawa sai ya kyamaci kafirci da kafirai shi yasa yace awalau kunna karihi sai kun kore mu daga garin nan ko sai kun dawo da mu zuwa ga addinin da kuke kai ko da ba ma so saboda ba zai yi ba kana kan turba ta kwarai kuma kana tare da wanda yake kan turba ta banza ba za su haɗu ba saboda haka dole ne ga wanda yake kan turbar bin Allah subhanahu wata'ala da gasgata annabawa da manzani, to ba shi ba kuma wato kaula ga kafirai da kuma kafircin da suke wanda shi ke tabbatar da cewar kana kan turba ta kwarai da ta kishiyanci wannan mummunar hanya ta kafirai da kafirci sannan bayan haka wannan aya tana tabbatar mana da cewa a koda yaushe ba wani abu ne girman kai face in gaskiya da faɗa da ita da kuma wulaƙanta al'ummar da suke kan gaskiya saboda haka sai Allah ya gaya mana cewar qalal mala'ul ladina stakbaru ko wato jagororin mutanen annabi shu'aibu da suka nisa suka tsindama cikin girman kai suka ce kaga ma'ana me girman kan da suka yi shine za su kore annabi shu'aibu da jama'arsa daga gari in sun yi haka shine suka ƙi karɓar gaskiya shi ke tabbatar da ba sa tsar da wanda suke kan gaskiya cewar kuma aulata ta'udun na fi millatina ko kuma ku dawo zuwa ga addininmu a baro wancan addinin na gaskiya da kuke kai su daga ka sun ƙi gaskiyar da cewar sai an batta an dawo nasu addinin na ƙarya sannan kuma suna so su wulaƙanta wanda suke kan gaskiyar ta salon kore su daga zaman gari a fitar da su daga gari to wannan aya tana tabbatar mana da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa girman kai shine watsi da gaskiya da kin karbatta da kuma wulakanta mutane an gane ko saboda haka wannan aya ma ta tabbatar mana da haka bayan haka kuma sai Allah subhanahu wataala yake قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى شكرا بدأ بياني كان bayani kan abin da ke wakana da mabiyansa akan imani na gaskiya da kuma bujirarrun al'ummarsa waɗanda suke kan girman kai da faɗa da gaskiya Allah subhanahu wata'ala sai ke gaya mana ci gaban abinda annabi shu'aibu yake gaya musu yace qad raina raina alallahi kadiban in udna fi millatiku annabi shu'aibu ya ce to kenan mun kirkiri ƙarya mun wato dangana ga Allah subhanahu wa ta'ala in dai har muka koma wa addinin in har muka koma gabin turbar da ku kuke kai to kenan mun ƙirƙiri gari ƙarya mun danganta wa Allah subhanahu wa ba'da id najjana Allah minha bayan Allah ya tseratar da mu ya kubutar da mu ya tsamo mu daga wannan wato hanya ta bata wacce ba ta daidai ba ita ce wato turbar da ku kuke kai wacce ba ma kanta to sai ci gaba cewa wa ma yakunu lana an na'uda fiha ai bai ma kamace mu ba bai dace da mu ba ba zai yiwu ba gare mu mu koma zuwa ga wannan turba da kuke kai ba zai ba mu bar addinin ubangijinmu mu koma zuwa ga addinin da ba shi ya zaɓi bayan sassi ba sai suka yi togaciya suka ce illa an ya sha allahu rabbuna sai fa idan allah mahalicinmu mai renanmu ne ya so haka sai fa idan allah ubangiji mahalicinmu mai renanmu ne ya nufa haka in allah ya nufe mu da koma wa bata ko barin abin da yake na daidai mu koma bata ba yadda muka iya da nufin Allah da abin da Allah ya nufa shine ke zartuwa shine ke gudana amma in ba haka ba in dai daga karfa karfa ku ne da kuma jin kun isa ne to fa zai yi ba gare mu in kuma da jin cewar turbu da kuna barazana gare mu ne to wannan barazana ba za ta yi aiki a gurin mu ba to shi suke gaya musu cewar illa an ya sha Allah rabbuna wasi a kulla shay'in ilma Allah ya yalwaci kowane irin abu da masani mana ilimin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye kowane abu ya san abinda yake tattare da mu da ku in zai yi mu bar abin da muke kai na addini mu dawo zuwa ga abin da kuke kai ya san haka in ya nufa ba yadda muka iya da nufin in kuma bai nufi haka ba kuma ba yadda kuka iya da mu sai dai mu tabbata abin da muke kai ko kuma ku tabbata akan abin da kuke kai amma ba zai bin bar abin da muke kai mu dawo zuwa gare ku sai suka sake cewa da su alallahi tawakkalna to ku sani da Allah da babu ya shi muka dogara ga Allah kaɗai muka dogara akan wannan abin da muke kai na addini shi muke roƙo da fatan i tabbatar da mu akai ba gudu ba ja da ba ko da muka ce da muku sai dai in Allah ya nufi komowa zuwa ga addinin ku to wannan addinin nasu da muke kai da shi muka dogara da i tabbatar da mu akai ba gudu ba ja da ba da shi muka dogara akan ya ba mu kariya daga duk wanda zai ja da mu saboda haka shi kuma ya fi ƙarfin kowa to bayan sun ce alallahi tawakkalna sai suka bi da cewa rabbana ftah bainana wa baina qaumi ya Allah kai hukunci a tsakaninmu da tsakanin wato ainin mutanenmu waɗanda ba sa kan abin da muke kai na gaskiya bil haqqi hukunci wanda yake na gaskiya wanda yake kan daidai a ƙarfafe shi a tabbatar da shi a kai wanda yake kan barna a ruguza shi a rusa shi daga abin da yake kai to bayan sun faɗa ka suka ce wa an ta khairul fatihi kuma dama kai Allah kai ne mafi alkhairin masu hukunci tsakanin bai duk wani wanda zai musu hukunci bai kai ya kai ba kai tsarin hukuncin ka babu zalunci a ciki amma waninka ya iya haɗawa da san zuciya a ciki to bayan wannan bayani na wannan aya a takaice malamai suna bayani akan ma'anar ita wannan aya ta salo wanda yake mai faɗi inda suke ambata cewa da Allah subhanahu wata'ala yace qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum annabi shu'aib yace kenan mun kirkiri ƙarya mun dangana wa Allah subhanahu wata'ala in har muka bar abin da muke kai na addinin gaskiya muka koma ga turbar da kuke kai ta addinin ƙarya da bata to abin da ake nufi da danganta wa Allah ƙarya ko mun yi wa Allah ƙarya kenan sai cikin malaman tafsiri da Allah subhanahu wata'ala yi wa baiwa a wannan duniya tamu akwai malam abubakar jabirin da za'iri allah ya ji ɗansa da rahama ya yalwaci wato ainihin bayansa da alkhairi yake cewa fuskar da take nuna ma'anar abin da annabi shu'aibu ke nufi da in har suka koma kan addinin mabannatan da suke lokacinsu sun yi wa allah ƙarya kenan abin da ake nufi suka cike ce domin annabi shu'aibu ai ya sanar da su cewar shi manzan allah ne allah subhanahu wata'ala ne ya aiko shi ya umarce su da su ɗayanta shi da bauta sannan su bar bauta abin da suke bauta wanda ba Allah ba kuma shi ya aiko shi da ya sanar da su cewar su bar yin zalunci a ban ƙasa na tauye ma'auni da mudu da suke yi a su cika wa mutane haƙoƙinsu ya kuma hana su ɓarna ire-iren wannan da watatta a ban ƙasa sannan duk bayan yi wannan ya kuma ce su bi to Allah su wata wata'ala baki ɗayansu to in har zai bar abin da yake kai ya dawo nasu kenan ce wadda i Allah ne ya aiko shi ƙarya yake kenan ce wadda i su bar wannan ɓarnar da suke yi da tauye wa mutane haƙoƙinsu su dawo zuwa ga cika musu a shekar yake wannan shine cewar qad iftaraina ala allahi kadiban in udna fi millati to yace wannan shine fuskar da ta sa wato ainihin yake cewa in har sun bar abin da suke kai sun yi ƙarya kenan ga Allah subhanahu wataala kenan Allah bai ce su bar tauye ma'auni da mu da kenan Allah bai ce shi kaɗai za a bauta ba annabi shu'aib ya zo ya ce musa tun daga shi ya watsar da wannan abin ya komo nasu malam Muhammadu aminu shankiti allah ya ji kansa rahama shi kuma daya wato anin gwarzon jarimi wajen wato sanin ayoyin allah subhanahu wata'ala da fede abinda suka kunsa shi ma allah ya ji kansa da rahama sai yake cewa abin nufi da cewar annabi shu'aib da jama'arsa kenan sun kirkiri karya sun danganta wa Allah in har za su bar abin da suke kai na addini na gaskiya su koma wa kafirci yace saboda itatar tarba kafirci baki ɗayanta dama ƙarya ce da ƙage yace domin suna da awar ‘ya'ya ga Allah sannan kuma suna sanya wa Allah subhanahu wata'ala kishiya sannan suna ƙaryata Allah subhanahu wata'ala suna ƙaryata manzanninsa wannan duka in ka kalle su duka ƙarya ce kenan in har annabi shu'aibu zai bar abin da yake kira zuwa gare shi shi da waɗanda suka bi shi su dawo zuwa ga addinin kafirci to kenan su ma sun tsindama sun zama za su zo su koma ƙaryata Allah da yi masa ƙarya kamar yadda waɗanda suke kan kafircin ta suke kan ƙarya da ƙaryata Allah su ce Allah yana da ɗan bayan baya da ɗan ce bai aiko da annabawa da manzanni bayan ya aiko domin ba in maka zama haka kenan duka mun zama kamar ku makarya shine qadibtare na Allah kadiban in udna fi millati sai zaman to cewar a wannan ma'anar ana nufin dukan su da annabin nasu da su in har sun koma kan turba kafirci sun kirkiri wasu ababen bauta da ba su a bauta musu ba suna bauta musu kuma za su ki abin da Allah subhanahu wata'ala yake so bayan su kasance in kuma an koma magana farko ta mala abubakar jabir zairi shi da ya ce allah ne ya aiko shi to kenan yana cewa ƙarya ne shi da yake cewa allah kaɗai za a ɗayanta da bauta kada kuma a tauye bayansa haƙoƙinsu kamar yana cewa ƙarya ne an fahimta ko ta zama ƙaryarsa karya ce da ta shafi mabiyansa da suke binsa akan abin da yake kira zuwa gare shi na ƙarya an fahimta ko duk in ka kalli maganganun da na farkon da na biyu suna tattaruwa akan abu guda ma'ana ko dai ƙarya ta zama kan abin da annabi shu'aib ya zo ga wa al'ummarsa in ya bari su koma kan wanda suke kai yayi karya ko kuma tana koma kan ainihin shi tsarin kafirci dama ƙarya ce in suka koma masa sun zama maƙaryata za su ƙaryata Allah su ƙaryata abin da ya zo daga Allah kuma kowanne ba abin yi bane a gurin sannan bayan wannan sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana abin da suka ci gaba da fadawa waɗanda suka kafirce cewar wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah rabbuna ko ba zai yiwu ba mu koma cikin turbar da ku kuke kai ta kafirci mu bar abin da muke kai na Allah subhanahu wata'ala da addininsa na kwarai wannan abin da ba zai bane mala ibnu kasir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa anan mai da al'amari ne zuwa ga Allah ya faru daga wajen annabi shu'aibu da mabiyansa cewar duk da muna kan hanya ta kwarai ta gaskiya mun san mu kanmu ba dabarar mu bace ta sa muke kai in ku ga mun bar wannan abin da muke kai zuwa waninsa na bata to fa dai inda dafin Allah wanda dama shi ya datar da mu tabbata akan wannan gaskiya kuma shi kadai ne wanda yake da ikon iya cire mu da kanta zuwa ba wannan mai da al'amari ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi yake haifar da abubuwan da suke sanadi na bayi su bar abin da suke kai zuwa wani to kuma Allah subhanahu wata'ala da ikonsa da jin kansa da rahamarsa ya ma faɗa bayyuwa kuma ya batar da wasu mutane bayan suna son gaskiya haka na kawai ba tsarinsa ba ne to da ka ba wanda yake riko da gaskiya ya tabbata a kai Allah subhanahu wa ta'ala bai yaki shi da kan gaskiyar nan da shi ka inda Allah dama bai so bayan tabbata to sannan kuma bayan haka malam Muhammad eh, malam Muhammad bin Ali Ash-Shawkan Allah ya ji kansa da rahama shi ma sai yake cewa bayyuwa mu bar abin da muke kai na addini zuwa ga abin da kuke so mu koma masa na addinin ƙarya da bata sai fa in ubangiji subhanahu wata'ala ne ya nufi haka shi ku Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya nufa ya so shi yake faruwa abin da kuma bai nufe shi ba bai so a kosa ba shine wanda bai faruwa to sai ma'ana abin da wannan gaba take nunawa ba zai yiwu ba mu bar abin da muke kai na gaskiya mu koma zuwa ga abin da kuke kai na kafirci domin Allah subhanahu wata'ala bai nufi haka ba don haka mu ma muke kan abin da muke kai kuke kan abin da kuke kai sannan suka ce alallahi tawakkalna ga Allah kadai kuma muka dogara ma'ana shi muka dogara da shi ya tabbatar da mu akan imani kuma shi muka dogara da shi muke roƙonsa kada ya canza zuciyarmu daga kan abin da take kai na gaskiya zuwa ga barna da kuma wato kafirci saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai cika mana ni'imarsa ta tabbatar da mu akan addininsa da imani da shi zai kuma wato ainihin tsare mu daga azabarsa da jarrabarsa na a ce mun bar abin da yake na gaskiya mun komawa barna da ƙarya da ɓata sannan sai Allah yake cewa rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin to a wannan gaba ma malamai suke cewa abinda ake nufi da cewa ya Allah kai hukunci tsakaninmu da tsakanin jama'ar hukunci wanda yake na gaskiya domin kai ne mafi alkhairin masu hukunci shine abin nufi anan ya Allah ka taimaki wanda aka zalunta tsakaninmu wanda yake shine ma'abocin gaskiya akan wanda ya zalunce shi kangararre bijirarre kafiri shi ne ma'anar wannan addu'ar da suka cewa da kun ce za ku fitar da mu daga gari ko kuma lalle sun bar abin da muke kai na addini ba mu da yancin mai addinin da muka zaɓar wa kanmu sai dai wanda kuke so mu to cikin mu da ku wanda aka zalunta Allah ya taimake shi akan wanda ya zalunce shi wanda ya zalunci Allah ya fi ƙarfinsa game da wanda ya zalunta an fahimta ku? Shi ne addu'ar da suka yi musu Shi ne malamai suka ce to wannan ina iya ɗaukan haka malam muhammad bin ali a ne. Allah ya ji ƙansa da rahama kuma sai ke cewa a nan kamar addu'a suke yi na Allah su subhanahu wata'ala ya saukar da azaba ga wanda suke su ne bijirarru kafarai a tsakanin su da su ya kuma wato ainihin saukar da bala'insa ga wanda duk ike ba shi ne akan gaskiya ba sau da haka ko da ya zama cewar Allah ka taimaki wanda aka cuta akan wanda ya cuce shi ka ɗora mai gaskiya akan mara gaskiya a gane haka ko kuma Allah ka saukar da azaba akan wanda ike bajirare ka kubutar da wanda ike nagari to malamai suka ce kowanne zai iya ɗauka kowanne hukunci ne na ubangiji subhanahu wata'ala a game da abin da ya shafi bayan da suka saba da wanda suke kan gaskiya da kuma da suke kan bata ne malam abdurrahman bin nasir sa'idi Allah ji kansa da rahama yake cewa budin Allah su subhanahu wata'ala ga bayansa iri biyu ne ko da ya budi na ilimi ya bayyana gaskiya da bata ice abu gaskiya a bar bata wannan yayi da aiko annabi shu'aibu dai ya gaya musu abu Allah shi kadai a daina tauye ma'auni da mudu banda barna a ban ƙasa a kalli waɗanda suke sun yi barna a kafin wannan lokaci yadda Allah yi da su a wa'azantu a bar waɗannan abin da suka yi to wannan abin shi ma ana kiransa wato hukunci alfathu buɗi ne na Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bayyanar da shirya daga bata da bayyanar da daidai daga wato rashin daidai ko barna to wannan shine hanya madaidaiciya da babu karkace a cikinta to sannan bayan haka nau'i na biyu shine Allah subhanahu wata'ala yayi sakayya ya afkar da horo da ukuba akan waɗanda suke azzalumai i kuma kubutar da waɗanda suke nagari tsakankanin bayinsa to shine anan sai suka roƙi Allah subhanahu wata'ala yayi musu buɗe tsakaninsu da jama'arsu buɗin farko ya yi ya yi bayanin abin da yake so a bauta masa a kansa ya yi bayanin abin da yake so a bari wannan buɗin ya samu bayan samunsa kuma ake ci gaba da ja'in ja da karawa sai suka ci to allah ya zo musu da buɗi na biyu ma'ana a ruguza waɗanda suke kan barna a tabbatar da wanda suke kan daidai a kubutar da su daga wannan wato ainihin abin da allah zai saukar na azaba da jarraba ga wanda suka wato bin tsire to sannan bayan haka sai abinda wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu munin abinda azzalumai masu girman kai suke yi a ban ƙasa na korar ma'abota gaskiya da suke wato anin ƙoƙarin yi da kuma wato anin girmamawa da martabawa da Allah subhanahu wata'ala yake yi dangane da wanda suka karbi gaskiya suke kanta na hanyar ya tsare su daga azaba ko kuma wato anin bala'i da zai sauka saboda wannan addu'ar da suka yi ta Allah yi buɗe a tsakaninsu ya hukunci a tsakaninsu to ana gaya mana Allah su subhanahu wata'ala ina karɓar addu'ar waɗanda suka roƙe cikin bayansa na ƙwarai tantance nasa ibar wanda ba nasa bai halaka su to wannan ina nuna munin abin da su waɗannan kafirai suka shi ya sa ma nagartattun bayan nan suka yi addu'ar Allah ya raba tsakaninsu domin nagari ba a san shi da wato fatan bala'i izo ba amma tun da abu ya ƙure mu ma ake a raba mu da abin da muke kai na gaskiya to Allah yi hukunci tsakaninmu sannan bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana san da mu cewar abin da ba zai bane bai inganta ba bai dace ba bai kamaci wanda yake kan gaskiya ba ya karɓi ɓarna da ɓata don barazanar wanda yake kan ƙarya da ɓata ɗin sannan bayan haka malamai suke cewa wannan ajina sanar da mu duk abin da kake ana so to rika togaciya akan abin da nan gaba zai iya afkuwa cewar muna kan gaskiya muna kan shirya mu batta mu koma wa ɓata abin da ba zai yi ne sai dai in ubangijinmu mai nufin abin da iso ga bayi ne ina fa haka da cewar da shi maka dogara akan bin wannan hanya ta gaskiya mun san ba zai tabar da mu to ma'ana kakka kasa sa togaciya da ubangiji a cikin al'amuranka na abin da ka iya faruwa nan gaba an fahimta ko to wannan aya tana koyar da mu duk abin da kake karkasa Allah kai to gaciya a abin da ka san ubangiji na da iko ya iya haifar da wannan abu game da kada kai amfani da cewar ai kai yadda kake din nan kake jin kanka din nan ba zai yiwu ba kamar kaza zuwa kaza guda nawa wanda suka yi irin wannan cika bakin kuma sun zo sun tsundama cikin abin da ba sa ciki da an fahimta ko to wannan aya tana koyar da mu cewar mu zama akan wannan tsari sai ya zama to cewar mun tabbata akan tsari turba ta gaskiya sannan aya tana sanar da mu dogaro ga Allah subhanahu wata'ala da dorewa akan gaskiya suna nuna cewa su ba za su bar abin da suke kai na gaskiya ba kuma tabbata su akan gaskiyar da kuma samun kariya akan ta da Allah suka dogara to duk musulmi abin da ake so ya dauka ya zama ya dogara da Allah akan abin da yake kai na gaskiya da kuma dogara da Allah akan ya bashi kariya akan abin da ya fi karfinsa sannan sai bayan kuma wannan malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu yin addu'a da roƙon Allah akan ya hukunci tsakanin bayan da suke na gaskiya da wanda suke kan bata irin wannan ba sai a al'amari na kafiri da musulmi ba amma ina iya faruwa ma tsakanin musulmi na gari da gurɓatacce idan aka zo aka yi kikikaka akan wani abu ana neman ina gaskiya take tsakanin gurbatacce da wanda yake na gaskiya to nagarin ya halatta ya addu'ar Allah ka tantance na kwarai daga ba na kwarai ba a cikin kai hukuncin da zai bayyana mai gaskiya irin wani ta faruwa da ɗaya daga cikin sabon manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wata mata da yake makotaka da ita a gona tace ya ci iyakar gonar. ya ce yanzu shi da ya san manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya ci daidai da ɗaya ne ɗaya na ƙasa na wani Allah zai wato ainihin yi masa makawuya abin ratayawa sarƙasawa daga wannan ƙasa ɗani guda tun daga farkon ɗani na sama har zuwa ƙasa ta bakwai za a naɗa shi a rataya ma a wuya dan Allah ya tozarta shi a ranar alkiyama cewar wannan ya ci iyakar wani ya san da wannan hadisin na manzo amma a ce shi ne ya ci iyakar wani wani abin ya tsaya masa a rai an fa kai kararsa akan haka ma gurin shugaba ice ya ubangiji idan abin da aka faɗa game da ni ƙarya ba gaskiya bane ka makantar da ita ka jefa ta a cikin rijiyar gonarta kuma haka ce ta faru ta makance ta shiga gonar ta fada rija sai ga wata aka to irin wannan kaga Allah kai hukunci ne a tsakankaninmu an fahimta ko a gane wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan bata wanda yake kan kuskure da wanda yake kan daidai so da to wannan ba sai a tsakanin arne da musulmi ba a ko tsakanin musulmi na gari da gurɓatacce wani abu ya faru irin wannan aka kikikaka to ka roƙi Allah Allah zai hukunci to wannan aya tana son da mu shar'ancin in an sami irin wannan ana iya yi aga yana ma cikin suratu ali imran Allah yake gaya mana cewar faƙul ta'alau na da wa abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin an fahimta ko so da haka irin wannan akwai su cikin alkur'ani cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan ayat na sanda mu hakan ya halatta to wannan ayon guda biyu iya su muka dauka mu bibi abin malamai suka faɗa a ƙarƙashin su a takaice da kuma a tasalo mai faɗi dan kiyayewa da abin da suka kunsa abin muka yi da Allah ya bamu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuban harshe Allah ya yafe mu wa السلام yake cewa yakan ga wasu idan ana ashar yayin da aka yi raka'o'in da suka fi yawa ya zamanto saura kamar wato ainihin guda uku da za su iya cika sallar ta zama cikakkiyar wutiri ce kan go kan fice saboda saran za su tashi cikin dare in ya nisa su yi wannan abin da ya rage ba su ba ko kuma ma mai yiwa masu koya da wasu adadin na raka'o'in bayan wannan to in iya wannan da aka yi a wannan farkon dare da aka yi asham su suka ɗauka suka kai ƙarshen dare ya zama sun raya farkon dare da ƙarshensa babu laifi kuma ba su wuce adadin da aka ce manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana yi ko da ramadan ko ba da ramadan ba amma in ya zamanto za su ƙara wasu adadi masu yawa na raka'o'i sannan kuma su zo da wannan abin da ba a yi ba na wannan raka'o'i uku da za su cike musu cikakken mutiri. to da za a iya cewa sun fada matsalar da ake sabani tsakanin malam wasu na ganin ana iya yin fiye da sha ɗaya zuwa sha uku zuwa sama da sha uku wasu kuma na ganin cewar a'a an yi da yawa shine sha uku an hada da rakawai bin da annabi ya saba yi bayan sha na nafila ko da azumi ko ba da azumi ba da kuma wannan sha ɗayan da ake yi to zai iya baka sha uku amma in dai ba wannan za a la'akari da shi ba to batun ka yi su fi sha uku ka ce saboda kana so ka yi sallar da yawa suka ce wannan ya saba kurwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tafi a kai har mutuwa a aikace kuma ga shi annabin da kansa yana faɗa cewa rukhair hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasu to ai su tunda da hadisi ya zo cewar annabi ya ce salatul laili mathna mathna sallar da rabe biyu biyu in an ji tsoron wato ainihin alfijir ya keto a yi wuturi a cika shi sai suka ce biyu nan ba a faɗi iyaka ba wasu kuma suka ce a'a wannan biyu da ya faɗa aikinsa ya nuna akwai iyakaci inda kana so ka yi abin da yake fiye ya shirya an fahimta ku to maganganu ne na malamai a kai amma tsakani ga Allah inda za ka tsayo iya abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yi na adadi da kuma karatu da abin da ya kama da haka shine fi zama daidai saboda shi ɗin daidai faɗi wannan salatul matsala matsala shi shine kuma yake yin wannan sha ɗayan ko sha uku ba a ga wuce haka ba kuma ba baka feshe sanin abin da zai kusanci Allah ya samu wato ani matsayi a gurinsa ba amma ya ta haka to ka yi haka shine fi eh. sauraka in su ma da suka tafi gida ba suna so su wuce wannan adadi ba ne sun tsaya iya aka amma su suke yadda suka raya farkon dare su tsaya karshen dare babu laifi amma ya zama to za su wuce wani adadi to sun fada matsala da ake sabani kuma su bar haka shine yafi yawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa